وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس قوم شاء هدو قوم شاء هدو قوات رمضان هجر من زمان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لأليه هدو دا أربعين جدا muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar rayuwa har Allah subhanahu wata'ala ya kawo rayuwarmu a daidai wannan lokaci a wannan yanayi da ake ciki mawuyacin hali na jarrabawar rayuwa wadda muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kare mu da ba mu mafita kawo mana sauƙi kawo mana ɗauki inna allaha ala kulli shay'in qadir muna karatu a wannan majalisi a cikin ayoyin suratul suratul hujurat wadda mun ta aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura za mu tashi aya ta goma sha uku insha Allah ta'ala wadda kamar yadda aka sani daga aya ta farko zuwa aya ta goma sha biyu da muka tsaya darasin da ya gabata za mu ga cewa wannan sura tabbas ta karantar da mutane dukkan abin da ya dace mutane su yi a rayuwa tsakaninsu da ubangijinsu subhanahu wa ta'ala ɓangaren tauhidi da dukkan nau'o'insa da ɓangaren yadda za a mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa cikin al'umma suran ta yi mana bayanai daban-daban masu muhimmanci da girma akan haƙoƙi na bani adam akan kowane ɗaya daga cikinmu sannan ta mana bayanai akan muhimman ɗabi'u masu daraja masu girma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗora bayansa a kai yake bukatan su aikata su sifantu su ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u masu kyawu sannan wasu miyagun ɗabi'u da Allah subhanahu wata'ala ya ambata ya kuma hori su cewa karfi yadda su bi abin da ya hana kar su yadda su aiwatar da abin da shi ya hana cikin duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana a cikin wannan sura da ayoyin wannan sura idan muka duba za mu ga cewa akwai alkhairai in an hannu cikin duk abin da ya umarni kuma akwai alkhairai idan an aiwatar bisa gwargwadon abin da aka samu damar aiwatarwa to yanzu za mu shiga ayata goma sha uku inda Allah subhanahu wata'ala ya bayani na gama gari Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqana Okay, so اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Allah subhanahu وتعالى malaman tafsiri suka ce bayan Allah ya ambaci dukkan bayanai da suka shafi ya kira mutane muminai ya umarce cewa la yaskar qaumun min qaumin kar wasu mutane su kaskantar da wasu mutane a ganin idansu ko su walakanta su ya tabbatar da cewa a sa an ya kunu khairan minhum ya ce wala nisa'un min nisa'in a sa an ya kunna khairan minhum har mata wasu su kaskantar a ganin idansu da walakantar da wasu mata ta iya yiwuwa waɗannan ta ake ganin ba kowa ba su zamanto su ne mafi alkhairi a kan masu ganin su su ne allah subhanahu wata'ala a cikin suran ya ce ya ayyuhan lazina amanu jitanibu kafiran min ya ce ya ku waɗanda suke imani ku nisanci da yawan zato ya ce ya wala su kar ku bibiyi kafan juna yace wala yazkab ba'dukum ba'da kar sashin ku ya saran sashi ko ya rinka sashi duk waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kar wani ya ga girman kansa a kan wani ko ya ga cewa wane kaskantacce ne ba kowa ba sakamakon haka ya walakanta shi kar wani ya ga shi ya ci wani fifiko kar wani ya ga cewa shi shine mutum wane ba mutum ba ne kar wani ya rinka zaton wasu abubuwa miyagu a gurin wani alhali ba gaskiya ba ne duk wani abubuwa da Allah ya faɗa sai Allah ne da mutane zuwa ga tinatarwa su san cewa su ɗin nan fa daga asul wahid suke mana daga asali guda ɗaya suke duk duniya kowa da kowa asalinmu guda ne sannan kuma mu mutane ne babu bambanci tsakanin wani mutum da wani mutum sai dai da tsoron Allah tsoron Allah ta kawa da imani shi ke bambanta wane da wane amma idan ka lura duba mu daga abu ɗaya muke shine daga annabi adamu alaihi salam da su hawa to Allah subhanahu wata'ala sai nuna wa mutane cewa ba su da dalili na la'akari da wato bambanci ta bashariya har su rinka amfani da wannan dama su rinka nuna bambanci a tsakaninsu a dalilin bambanci na bashariya da Allah subhanahu wa ta'ala yi ma'ana za a iya samun wani ya ci wani kaza wani ya ci wani kaza duka wannan wani namiji ne wani kemike ne wani kaza ne wani kaza ne wani ne kudi ne wani talaka ne da duk sauransu amma wannan ba dama ba ce ta ganin ƙasƙancin wani a idon wani ba dama ba ce ta wani ya rinka gulman wani ko ya yi taron wani shi za sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa mutane cewa dukkan su da asali ɗaya su ne Allah ce ya handa su ya ko mutane in kun lura duka ayoyin baya da suka wuce kin dai har ira zai yi to da sibar imani fita ya ayyuhan zina amanu kaza ya ayyuhan zina amanu kaza amma anan sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba kenan gama garin mutane kowa da kowa anan an kira muminai an kira musulmai an kira waɗanda ba musulmai ba an kira kafirai an kira maza an kira mata an kira manya an kira ƙanana ana nufin masu mulki ana nufin waɗanda ake mulka kowa da kowa ya shiga ciki Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗaya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lalle mu muka halicce ku min zakarin wa unsa daga namiji da ta mace sune adam wa hawa wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku kuka zamanto sha'abi sha'abi mana waɗancan jama'a ce ta ɓangare kaza ko dangi kaza ko wani abu makamancin haka wa ƙaba'ila muka sanya kuka zamanto ƙabilu daban-daban daban kowa yana alfahari da irin ƙabilar da ya fito daga cikinta kowa yana alfahari da irin dangin da ya fito daga cikinsu lita arafu Allah ce mun yi ku daban-daban wajen kabila kuma a'a wato eh, dangantaka da kuma kabilanci muka yi ku daban-daban lita'arafu don ku yi sanayya ku da juna idan mutu yana wannan yaren in wannan mai jin wannan yaren ko dan wannan yaren in ya jishi, sai ga gaba daya hankalinsa ya kwanta saboda ya ji wani dan uwansa ne irin wannan harshen da shi yake magana da shi wancan ma idan ya ji wancan harshen tashan sai ga hankalinsa ya kwanta cewa eh lalle ana sane da shi domin ana magana da irin harshen da yake magana da kuma iya harshensa haka ashe Allah subhanahu wata'ala da saninsa ya sanya mutane suka to qaba'il wato kabilu daban-daban ya sanya mutane suka zama shu'ubat wato ma'ana danguna daban-daban wato yankunan jama'a daban-daban waɗancan banu wane wancan ƴaƴan wane wancan kabila wane wancan family kaza da sauransu sannan kuma harshen da kowa yake magana daban Allah da sanin sai wannan ashe kenan dukanku daga asali kai kuke kuma da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أخطبة الحاجة annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan aya yawanci da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bude magana mafi yawan guraren da ya bude magana yakan yi khutbatul haja ne ce innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da makamantan sa har karshe yakan ja ayoyin nan guda uku yakan ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun yakan ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida zuwa karfi yakan ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida me yasa amfani da waɗannan ayoyi guda uku a farkon khutbatul haja cikin ayoyin kuma hada يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم و... يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هذا وانا آية أمفاني لإتا يلا مثلا نفركو إن كدوب آية سورة آل إمرانا ليكت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ne cewa musulunci shi ne addinin da Allah ya yadda kowa ya ji a duniya gaba daya don haka ya adunkule kawai ya isar da wannan sakon a kowace kutuba a kowane bude bayani idan zai yawanci yana kutuba lahaja har ma wasu malamai suna ganin kamar irin su Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah su suna ganin cewa ma babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani bayani face da kutuba lahaja ya bude bayani ne amma dai ala ayi halin yana yawaita amfani da kutubatul haja ko kuma wani abu wanda ya kama da irin wannan cewa ya ayyuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wannan yana nuna so yana so ya nuna wa mutane rashin dukkan wani abu da ake da shi na bambancin launin fata ko bambancin kabilancin tribalism factionalism da duk wasu abu an apatite da sauransu duka wannan manzala sulasa yana condemning yana rusa su yana watsa su baya don a nuna mutane addinin musulunci la farqa بين العربي والعجمي ولا الأحمر ولا الأسود ولا wani ولا أو مثلا babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba babu bambanci tsakanin jar fata da wanda yake bakin fata ko bulun fata ko kuren fata ko ma wace irin fata mutum yake da shi ita shi mutum ne kawai illa bi taqwa Allah da taqwa Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci in zai yi bayani saboda shi annabi ne na kowa da kowa wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira ya ayyuha aminin Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya gaba daya ko ina da ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon kowa ne manzon wato rahama ne manzo ne na ƙarshen zamani wanda aka aiko shi da sako wanda ke kunshe da gamashirin sako shi yasa idan ya zo in yace wala mutunna illa wa antum muslimun nan kuma tsakiya sai ce. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دنيا نونا مكتشيوا lalle dukanku gaba ɗaya da asali guda kuke sannan lalle babanku shine annabi adam alaihi salam lalle mahaifiyarku ita ce hawa doka gaba ɗayan ku daga can kuke wasu su suka zama masu imani mumine datarwa daga Allah da suka samu wasu ku bijire suka zama to kafirai amma dai dukan ku gaba ɗaya daga asali ɗaya kuke dan ku girmama juna ko da wanda ba musulmi bane yana da haƙƙi na humanity mana yana da haƙƙi na ɗan adam saka su shi mutum ne wajibi ne a bashi haƙƙi wajibi ne a tanadi dukkan abun da ya dace a yi masa na girmamawa da bashi haƙƙi na security da bashi haƙƙi na kula da ba shi haƙi na kar a zalunce shi in an zalunce shi Allah zai takayya ko da shi ba musulmi ba ne ba a ce kawai a zalunce wanda ba musulmi ba saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum eh, alladhi khalaqakum min nafsin wahida kuma kullum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai bayani yawanci yakan tunatar da mutane da wannan wannan bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan buɗe da wannan ayoyi ne don ya zamanto mutane su gane cewa asalinsu shine annabi adam alaihi salam sannan ba su da bambanci sai wanda Allah ya ba shi ikon imani da takawa shine zarce kowa a cikin jama'a amma gaba ɗaya kowa daidai yake da kowa babu wani abu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tiritin mutane da tawiya shi yasa yake cewa annasu sawasiya wato mutane daidai da juna suke a wajen daraja sai lokacin da wane ya zarce wane wajen takawa ko ya zarce wane wajen imani tozarcewa ne wajen abun da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ko wajen duk Allah ko makamanta haka amma in ba haka ba mutane gaba su suna daidai da juna ne kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci mutane daidai da juna kuma ya ba kowa haƙƙinsa sai za dukkan mu'amalolinsa haka ne lokacin da ake tafiya ana share raƙumi za je yaƙin badar ko makamantan haka ko badar ko wannan ina ga badar ne za a tafi lokacin da ya raba mutane su yi amfani mutum uku raƙumi ɗaya shi ma ya ɗau mutum biyu su fadul ya ce ku za mu share raƙumi na suka ce ya rasu lalla mun ya ce kai ka hau kai kawai mu za mu tafi da kafa yake ce musu ma an cuma bi haƙo ya minni Ku ba ku fi ni ƙarfin jiki ba ko ku fi ni ƙarfin lada a gurin Allah ba ka za mu yi tarayya da ku za mu yi share saboda haka haka fi share wannan ce nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su mutane daidai da juna a babin karragawa a babin karramawa ba tare da ban nuna bambancin launin fata ko bambancin sashi ko bambancin kabilanci ko wani abu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam don ya tabbatar da rashin bambancin launin fata ya kira bilal ranar da za a fara kiran sallah a makka a bainar jama'a bilal idan ka lura da shi da fata ne dan afirka ne dan kasar ethiopia ne kasar habasha kasar ethiopia kenan a sabon sunanta na yanzu asalin sa dan wasar ne kuma asalinsa sa bauta ya kai shi makka shi bawa ne amma abubakar radiyallahu anhu ya saye shi lokacin da ya zama to yi imani sannan ya yanta shi har ya zama la'ajanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka yi fatu makka da za a buɗe makka a ira sallah a bainar jama'a a garin masa bilal bakar fata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi shine kuma ya hau ɗakin kaba ya hau tsolon ɗakin kaba da bakar fatan jikinsa da tafin kafarsa baƙi amma ya hau saman ɗakin kaba ya kwalla kiran sallah ya fara cewa ashhadu an la ilaha illallah kowa ya ji yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kowa ya ji a garin masa a wannan yake nuna babu bambanci tsakanin kabilar larabawa da kuma waɗanda ba larabawa ba tsakanin jajayen fata da waɗanda suke baƙaƙen fata tsakanin masu daraja a ganin ido ko masu dangantaka da waɗanda suke babu dangantaka illa bi taqwallah sai dai kawai tsoron Allah shine abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da jama'a ake. bai taɓa nuna bambanci ba tare da cewa a wannan guri akwai manya-manya wanda suka fi kusa suka fi kowa kusa da shi a dangantaka akwai abbas babbansa akwai fadl dan babbansa akwai abdullahi dan abbas dan babbansa akwai ali ibn abi talib abuna abuna kanin babansa abuna dan eh, babbansa shi ma ali ibn abi talib dan babbansa akwai ja'far dan babbansa duka da radiyallahu anhu suna daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma bai kira wani ya hau ɗakin Ka'aba tare da mafi girman daraja ake mutum ya hau saman Ka'aba ya tata ya kira sallah wani mafi girman daraja ne amma sai ka kira Bilal zuwa nuna ma addinin musulunci ya haɗa kowa da kowa babu wani bambanci shi za kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yake tinkawo irin wannan yake kuma faɗa a kutubatul haja idan zai bayani a gaban jama'a yake ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba a dunkule kawai in annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan ma'ana duk abin da muka faɗa dinan da ma ƙari akan abin da muka faɗa sai annabi sallallahu alaihi ya isar da sakon nuna cewa musulunci babu bambancin launin fata babu bambancin asali babu bambancin kuɗi da kuɗi babu bambancin wannan ɗan sarauta ne wannan ba ɗan sarauta ba daga faɗan wannan ayan a farkon bayani kawai annabi sallallahu alaihi ya gama da wannan wata ayan ali imrana da ya faɗe ta a farko kawai ke nuna ma cewa babu wani sauran addini a doron ƙasa sai musulunci sai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam magana a kudu wata haja ya bude da ita ita ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولا ساقوني kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam isar wayoyi a kudu wata haja don a gane cewa babban abin da zai wanzar da mutane su tabbata cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwar duniya shine faɗan gaskiya da faɗar shaida ta gaskiya da faɗan magana na gaskiya jajircewa akan gaskiya shine ya ayyuhal na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida zaka ce qawlan sadida shine ya hada dukkan magana ta gaskiya dukkan magana ta adalci dukkan ba da shaida na gaskiya dukkan abin da za a faɗa na gaskiya sai za sai sai yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum in kuka zama masu gaskiya wajen magana kuka zama masu gaskiya wajen mu'amala kuka jajirce a cikin gaskiya to yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sai duniyan ku ta yi dadi lakum a'malakum Allah zai daidai ba ma'ana zai sautata muku wato ayyukan ku bi ma'ana <clears throat> sai kaga kuna aikin kwarai sannan duniya ta yi daɗi babu wani matsala ba mai sun ya cuci wani ba mai sun ya wani ba mai sun ya zubar da jinin wani ba mai sun ya taɓa dukiyar wani shi yasa yace wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima faqad faza fawzan azima shine za a ji dadin duniya sannan kuma a ji dadin lahira fawzan azima shine shiga aljanna ranar tashin alkiyama mana za a ji dadin duniya sannan za a shiga aljanna a lahira to in Allah in Allah sallallahu alaihi wasallam kullun in zai yi bayani in ya bude innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات amalina.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة زوا كركي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم كذا إذا كذي بيانا كوي in ka fahimtar bayanin alkur'ani ne musamman ko kuma an taɓa ma wannan bayani na sharhin wa'innan ayoyi zaka ji cewa ashe ma tun a interpretation ma'ana tun a bayanin gabatarwa manzala sallallahu alaihi ya gama wa'azi ga mata tun a gabatarwa yake gama wa'azi saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam asahun nati kalama shine yafi kowa fusahar magana tun a farkon maganar sa yake isar da maganar karshe da tsakiyar maganar sa da karshen maganar sa da farkon maganar sa suna tafiya daidai da juna kuma suna isar da sakon da ya kamata a farkon magana a isar da sakon da ya kamata a tsakiyar magana a isar da sakon da ya kamata haka kuma a karshen magana sallallahu alaihi wasallam shi aka yake introduction isa, da gwajin magana da conclusion dinsa ba irin na sauran mutane ba ne ya da nasa daban ne kuma yana kunshi balaga da fasaha sallallahu alaihi wasallam balaga annabawiyya wal fasahatin nabawiyya sallallahu alaihi wasallam shi yasa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abun fahimta da darasi da ayoyi wanda ya kamata mutane su koya Allah ya samu gane Allah ya samu dace to muna bayani ne akan wannan dalilin ayar shine ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام bayan Allah subhanahu wataala ya zama magana cewa la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum tanabazu bil alqab da sauran abubuwa ya ajiye allazina amanu jikanibu kaseeran min azwan a gaba ɗaya sai nuna muku cewa kai dukan ku mutane ku sani cewa asalin ku ɗaya ne saka ku tabbata cewa gaba ɗayan ku iri ɗaya ne yadda wani yake da kayi haka wani yake da kayi wanda ba musulmi yana da kayi wanda ba musulmi yana da kayi musulmi yana da kunnuwa guda biyu wanda ba musulmi ma yana da kunnuwa guda biyu yana da haƙƙi yana da yanci yana da dukkan abin da ya dace a yi masa haka ta'addanci ne a ce ha wani ba musulmi bane a ɗau dukiyarsa wani ba musulmi bane a buɗe shagon shi kuma fasa wani ba musulmi bane a taɓa mutuncinsa duk wannan ta'addanci ne ba daidai bane bai kamata a yi haka ba haka nan kuma taɓa musulmi wanda ke ciwo ya ba haka kawai duk wani ɗan adam wanda yake da yake raye a cikin jama'a wajibi ne jama'a su girmama haƙƙinsa su girmama ƴancinsa makwabcinka ko ka musulmi bane su girmama shi ka ba shi dama in yana so yi wani abu in akwai ruwa a gidanka ba shi ruwan sha in akwai bohol a gidanka ka sa masa tiyo ko ka sa masa abu na fai ya rinka cika gidansa da ruwa wannan duka alheri ne wanda musulunci ya yarda da wannan kuma wajibi ne la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم Allah subhanahu ya gaba magana a kan wancan ba shi muke magana ba amma mu dawo nan Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ya ku mutane mu ne muka halicce ku min wa unsa daga namiji da ta mace ma'ana wane namiji halittar Allah ne wance ta mace halittar Allah ne kuma haka Allah ya ga dama da ba a yi maza ba da mata ba su ji daɗi ba da ba a yi mata ba da maza ba su ji daɗi ba da babu mata da ba a yi mazan ba ma gaba ɗayansu domin dukkan mazan da ka gani a duniya mata su haife su da babu maza kuma da mata ba su ba a same su ba domin dukkan matan da ka gani da mazan da ka gani akwai mahaifi shine ya haife su babu wanda aka haife ta ba tare da mahaifi ba waɗanda kawai Allah subhanahu wataala ya sanya su zama aya a doron ƙasa har zuwa zuwa ranar tashin alkiyama wanda aka halitta su ba tare da mahaifi ba annabi isa alaihi salam allah ya ya halicce shi ta hanyar kawai mahaifiya ita ta halitta shi ba tare da mahaifi ba don ya ya zama darasi ga mutane Allah ya yi shi ne don ya zama aya ga mutane sannan mutane su cewa shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne sannan su yi imani cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ne kuma su yi imani cewa manzon Allah ya aiko bayansa bawan Allah ne manzon Allah ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma yi imani cewa sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya soke sakon annabi Isa alaihi salam cewa lalle wajibi ne amma imani wajibi ne imani dukkan su manzannin Allah ne wanda duk yake ya fifita annabi isa ya kyale annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirta wanda yace shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ya rike ya bar annabi isa ya kafirta wanda yace annabi musa kadai ya rike ya bar annabi isa ko ya bar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirta shine kowa ya imani dukkan annabawa gaba daya sannan girmama su sannan wakara su ma'ana yin a taukiri ma'ana iyakan jinjina musu da iyakan girmama su da ba su haƙoƙinsu da Allah yake a basu. ba tare da bauta gare su ba su ba Allah bane su annabawan Allah ne kuma su halittan Allah ne don Allah ya halitti annabi Isa ba tare da mahaifi ba wani abu ne mai sauki Allah ya halitti annabi Adam ba mahaifi ma ba mahaifiya inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lalle misalin annabi Isa a gurin Allah kawai misalin annabi Adam ne halittarsa Allah ya halitte shi ma gabaɗi daga tsakani shi annabi Adam alaihi salam sai ya ce masa kawai kasance sai gashi nan ya kasance irin yadda Allah ya ga dama ba inna ma amruhu kama idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah duk lokacin da ya nufin abu ya kasance kace ya kasance yadda ya ga dama sai abun ya kasance haka ba yadda abun yake so ba yadda mutane suke so ba yadda Allah ya ga dama abun yake kasancewa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halicce ku min zakarin wa unsa wasu suka zama maza Allah subhanahu wataala ya halicci maza wa unsa ya halicci mata yadda dan adam namiji yake da bambanci da ta mace haka kuma dare yake da bambanci da rana dare yake da bambanci da ini haka kuma zafi yake da bambanci da sanyi haka kuma daɗi yake da bambanci da rashin daɗi haka kuma ɗaci yake da bambanci da zaƙi sai sa Allah subhanahu wataala da yake so ya nuna wa mutane bambanci hatta aikin su ma akwai bambanci sai ce wallahi idza yaghsha Allah ya ranke da dare lokacin da ya yi juhu sai ce wannan hari Allah ya rantse da ini ta jalla? lokacin da gari ya waye ake ganin ini din wayewan gari a ga haske yana da bambanci da shigowan dare a ga duhu ma'ana kishiyar juna ne sai ce wa ma khalaqa zakara Allah ya rantse da abun da ya halicci namiji yadda namiji yake akwai bambanci sai ce wal unsa da kuma mace wa ma khalaqa zakara wal unsa Allah ya rantse da abun da yayi amfani da shi wajen halittar namiji wane ya zama namiji wane kuma ta zama tana ce wance kuma ta zama tana ce wannan tsarin halittar Allah ne wane namiji wance tana ce dukkan suna da bambanci namiji sunansa namiji tana ce sunansa tana ce har abada tana ce tana ce har abada mata namiji namiji ne da aka ce a kawo gender equality gender equality ta ina Allah subhanahu wataala ya faɗi abin da ya dace wajen maza da mata su iya zama sun daidai kawai misali ce da sallah kawai misali yin azumi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal har zuwa ƙarshen aya Allah subhanahu wataala ya faɗi abunda yake bukatar maza da mata su tafi daidai amma wajen wajen da equality ka abin da namiji ya yi? mace ba za ta yi a wannan ma wasa ake yi ba da gaske bane abin da namiji ya yi mace ba za ta iya yi ba da namiji namiji ne duk wanda ya karanta likitanci tambaye shi in ya yi amfani da jikin ɗan adam tun yana ɗalika in ya yi amfani da jikin ɗan adam a tambaye shi jerin ƙashin namiji daidai ne da jerin ƙashin ta mace softness ma'ana laushin jikin ta mace fatatta irin yadda Allah ya halice shi haka fatan jikin namiji yake hannun daman mace da hannun daman namiji ya jera kasusuwan ya gani haka Allah subhanahu ta'ala ya yi su jikin ta mace gaba daya idan a kwance take ko namiji a kwance yake haka tsarin su yake har abada akwai bambanci ya kuma masu magana guna eh, eh, da'awar gender equality ya ga da su faɗi kai abun da ya ce su bi alqur'ani da ya faɗa kawai innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati san karfe kawai wal hafizina furujahum wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sun gidi nan bangarorin amma maganan wai mace ta je ba ka to ganin mata a tudun hatsi suna sauke buhuna suna tura amalanji suna saukewa suna dora yadda maza suke yi duwan nan ba sa yi to sai kawai zama a ofis ne shi da kawai jana equality da surutu da zaƙi maki da rashin kunya da sauransu da gaisawa namiji da ta mace equality mace ta ba da hannunta namiji ya gaisa da ita wanda nan sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mace ta yi haka bisa ganganci ba wa ta ba to ta tabbata cewa wutar jahannama za ta dandara ranar tashin alƙiyama Allah ya kiyaye mu saboda haka in da tafi bunƙasa yanzu a duniyance ne ta iya zama ba tare da kammalallen hijabi ba sannan kuma ta iya gaisawa babu wani bambanci tsakanin namiji da mace akwai namiji akwai bambanci wani daga cewa na ma ya ai ka ce ma babu bambancin bambancin ya tsaka ka zo kake cewa babu bambanci don akwai bambanci ne ma kake cewa me gender equality ha dandan akwai bambanci to to me ya za ka kawo equality sai ga equality zai zama tsakanin abu mabambanta fari ya taba zama bari? kawai fari da baki za ka iya ajiye su a guri ɗaya, idan ka cewa za su tsaya shi fa matan ma take ya dauko wata mace ta shiga cikin mazan ta yi abun da take so in ta ga za ta iya ayyuna shi ne kawai amma ba dai maganar gender equality su zama shi bayan Allah riga ya bambanta su ba amma in ka ce wannan fari wannan fari ka daidaita shi za ka iya daidaita su ko ka ɗaure su tare ko ka murɗa su tare ko ka cusa su tare za ka iya yin wannan amma wannan dai fari ne wannan baɗi kowa ya gani ya tabbata wannan fari ne wannan baɗi haka dukkin ko son da aka yi da rashin kunya duk da ake tsammanin wasu wannan suke ganin za su yi haka suka yi da duk rashin mutuncin da wani yake ganin zai yi ko wata suke ganin za ta yi in dai ka ga za ka ce waccar wance ce mai ce wannan kuma namiji ne wannan dole a faɗi haka ko yaro karami ne ya kalle su ko a hoto ko a tv ko a ina ko a waya ko a menene san waccan mace ce ko ya ce ko ta tuɓe kayan ta za in ta ga dama ta sa hula da gare da yan ciki da wando sai Allah ya nuna cewa ita mace ce kuma bayan da za ta yi mace ce so da haka sai ta zauna a macinta amma za ta iya yin wasu abubuwa to in ta yi wani abubuwa na gari akwai wasu abubuwa kuma na gari wadda addinin musulunci ma ya yadda mace za ta iya yin wannan abubuwan har ma ta taimaki al'umma mace za ta iya rika wani mukami ta taimaki al'umma da wannan mukamin wanda ya halatta a musulunci har zamanin sahabbai kulafa'ur rashidin an yi tun zamanin su Umar radiyallahu ta'ala anhu in mace ta kware a bangare kaza a sa ta a wannan gurin ta amfani jama'a wannan ya halatta babu wani matsala a cikin wannan to irin wannan abubuwa abin da musulunci yace ayi ku zai cewa mu yi shi sai mu samu sauki abin da mutum zai ce kar a yi mu haƙura kawai mu haƙura da wannan domin tsarin Allah kenan dokar Allah kenan a wani mutum ce a shi ba musulunci zai ba to wannan kuma wani abu ne daban kuma Allah ya kiyaye mu mu ce mun wayi gari mu ce la tunanin ba musulunci zai ba Allah ya kare Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku can ayoyin da muke magana dazu wa ma khalaqa zakara wal unsa sai Allah ce inna sa'ayakum la shatta lalle aikinsa ya sha bamban yadda dare ya sha bamban da ini yadda namiji ya sha bamban da talace haka ma ayyukan ku daban kowa aikinsa daban kuma kowa akan aikinsa za a yi masa kaiya wa qul i'malu fa sayara 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki kowa ya je ya aiki kowa aikinsa shine abun da za a yi masa hisabi a kai. sai kuma rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ce farko wanda za ta lullube mutane kullum muna roƙon Allah ya lullube mu da rahamarsa Allah ya samu samu rahamarsa mu samu shiga aljanna ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa lalle mun halice ku min dhakarin daga namiji wa unsa daga kuma talata shine namiji shine annabi adam alaihi salam wa unsa da matarsa ita ce mace ita ce hawa wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku wato kuka zamanto jama'a daban-daban dangi dangi ga ku can na sabuna bi an sabikum kuna dangantuwa zuwa ga dangunanku ce ni eh ni ba ji ka dan gidan wani ne ku sai guri wani guri ce wani ne ce wani ne ni sai a ce daga ni dan gidan wani ne wani jikan wani ko ne kaje cikin wasu dangi wanda aka ce dangin ka ne sai ce a ah, ni dan gidan wane a ah, sai ka ji an taru ana cewa dan gidan wane ya zo dan gidan wane eh wance dan gidan wance dan gidan wance ne zo eh jikan wa jikan wance jikan wance ne zo eh ai Allahu akbar a ah, mun ga kawai shikenan sai ka ji dangantaka wajen annakum shu'uban wasu malamai sun yi magana cikin hadisi duk da cewa wasu malamai sun fitar da inganci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu laifi ku danganu zuwa ga dangantakar ku ba laifi ba ne ka danganci zuwa ga dangantakar ka ce ni dan gidan wane ne jikan wane da wane da wane gaba ɗaya familin mu ne guri kaza da kaza wannan ba laifi ba ne don ka faɗi haka Allah subhanahu wata'ala shine yace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila za ka iya faɗa har ka zama fulatun yana alfahari da fulatincinsa yana alfahari da abin da yake gadara da shi babbar tarewa yana alfahari da yarensa da kanurancinsa da barbarcinsa da makamantansu kowa yana alfahari da nasa wallahu ta'ala alam to irin wannan in za ka yi sai kai kai babu wani abu amma dai ba alfahari na cewa a kai kai ne Eh, shugaba a lahira ba a sai dai irin alfahari na duniya wa'incan sun ce su ne bayin wa'incan wa'incan sun ce su ne bayin wa'incan ina ga kama fulani sun yadda su ne bayin bare bari ko ba haka ba <laughs> to da haka tunda fulani sun yadda su ne bayin bare bari eh wani <laughs> shi kenan kawai sai a tafi a haka amma a duniyance kenan a duniyance an tafi a haka babu wani matsala sai a a haka Allah subhanahu wataala ya ce waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka yi ku kabilu daban-daban wani in yana yare in aka ce ma maimaita abin da ya faɗa wallahi ba za ka iya ka maimaita ma abin da ya faɗa kai wani zai iya faɗa sau uku ma ba za ka iya maimaita abin da ya faɗa ba haka Allah yayi haka Allah ya halitta in ka in ya samu uwansa kuma wanda yake jin sa ko in ka je kauyen su ka bi su ratatata suna wani yaren sai ka ji shi daɗawa ake yin sa in suna magana su kare ne kamar suna faɗa wai wai wai ashe annashawa suke suna jajjajjajja wani idan ka ji gaba ɗi sai ka leko a guji in kai bako ne sai ka ce ashe zaman lafiya ake kawai ana ta dariya su kuma ka yaren sai wasu kuma sai ka ji su gaba ɗi muryan su can ƙasa haka wasu wasu kuma gaba ɗi sai ka rasa wani harafi ma su faɗa ne kuma wai magana su ce kuma magana suke kuma suna fahimtar juna tabbas azaikai kasashen asia nan da yaran suka bi wani shogin bayan da za a har wasu kuma mutane mu suna iya koya fa lillahi alhamdu suna iya koya su ba ɗaya wani irin yaman yaman hakan nan to haka yaren yake wasu ga wani kowa da yanda yake Allah ke waje Allah kuma shu'uban wa qaba'ila wa qaba'ila Allah subhanahu wataala ya ce muka sanya ku shu'uban waɗancan dangin juna waɗancan jama'ar juna ga sunan jama'a jama'a haka ko za ta kira ta kira jama'a jama'a jama'a jama'a jama'a kowane annabi ga jama'arsa to Allah subhanahu wataala ya ce waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku zaman to kabilu daban-daban yanzu a Najeriya kadai kabilu sai Allah ya san adadin mu wasu kabilu sun ce a wata jaha kawai yanzu a gwamnati a gwamnatar kabilu nawa ake da shi kabilu sai allah ta adadi wata kabila ba su da yawa ma adadin su kaɗan ne sai wasu kuma wata kabila ta shiga cikin wata kabila shi yasa zaka ga mutum ya ce ma yana jin wancan yaren yana jin wancan yaren amma akwai wani babban yare ɗaya a tsakanin su da ya dan hada su a iya tsokin da su rayuwa babban yare a lungun amma can da yaren su can da yaren su wasu suna jin yaren wannan su ji yaren wannan wasu ba sa ma gane bambanci tsakanin wannan da wannan sai wanda ya iya abu gashi nan kata kata Allah subhanahu wataala ce waje Allah kun shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu don ku san juna ku yi sanene ku yi miya tsakanin wannan yana magana yanzu wani shari wani idan ya rikice muku ba za ku taɓa gane kansa ba sai ran da aka zo kai masa irin yaren da yake ji da aka wata irin yaren da yake je tafi na sai gamsu cewa eh yanzu ana ana magana yanzu ya yadda cewa mutanen ya yadda da su da aka masa yare shi kenan sai hankalin sai kwanta amma idan ya ji kawai kuna wani irin yare ba wanda yake ji ba gani sai kawai kamar kun tafi shi ne kun tafi da shi wani guri haka Allah subhanahu wataala yi wani ta'i idan ka ji kamar ka buya ko ka yi nisa a duniya wani wanda ka ba yanzu misali idan ka je wata ƙasa to duk ɗan najeriya da ya je kasan sai zama shine ɗan uwanka a daga maiduguri yake daga lagos yake daga sokoto yake daga adamawa yake wannan ba shine matsala ba daga najeriya kawai yake ya zama ɗan uwa idan kuka ƙasashen waje haka kuka ake sai gaba ɗaya kawai an yi wa uwa a haka kamar yanzu idan kuma a cikin najeriya kake duk da kake makaranta can yammacin a najeriya a ce misali kana can lagos ko kana ibadan kana karatu to duk wanda ka kake ma daga gombe yake sai ka ji kawai ba tare da tunanin a ah, dan yaro gane ne ko dan kungiya kungiya ba a ah, daga gombe yake kawai shi ya zama dan uwa daga gombe kawai ya zama dan uwa to irin wannan Allah subhanahu wataala ce li ta'arafu dan kusan juna cewa daga gombe yake kawai sai ka shi ya soka kun zama yan gida daya amma alhali yan gari ne a gwamnan fashi wataƙila a can kwatan yake ko a daɗin ko yake kai kuma a gwamnan ta can kake abu na yammaci ko wani abu na ko a can duku kake ko a can eh, kalturu kake ko wani abu makamanci haka amma yanzu kun zama yan uwan juna saboda gaba ɗaya in kun tashi motar gwamnati za ku shigo sai in kun zo gwamnan ne sai wancan ya kama can wancan ya kama gabansa kuke ban kwana ƙarshen ta yanzu kuka zo sai ku kusan wata biyu ma ba ku yi waya juna ba amma ran da za ku koma ne za ku dan soma magana shikenan kuma aka koma shikenan an zama an zama yan uwan juna to haka Allah subhanahu wataala ce li ta'arafu don ku san juna ku girmama juna ku fahimci juna amma duk gaba ɗaya ku sani asalin ku ɗaya ne shine baban ku annabi adam alaihi salam asalin ku ɗaya ne shine mahaifiyar ku hawa ita ce matar annabi adam alaihi salam sannan Allah subhanahu wataala shine mahalicin ku kuma shi ya sanya tsafin su ne za ku biyo ku fito Allah subhanahu wataala ya halice ku ta hanyar fito da ku ta hanyar su bayan Allah subhanahu wataala yayi wannan ya sanya ku shu'uban wa qaba'il kuma zama to jama'a jama'a dangi dangi daban-daban kabilu daban-daban to sai ce li don ku yi sanayya da juna sai ce inna akramakum inda Allah atqakum yau duk kullum mafi daraja a cikinku gaba ɗaya a gurin Allah shine a tsakaku wanda fi kowa tsoron Allah wanda ya fi kowa ta tsantsan da dokar Allah wanda ya fi kowa bin Allah shine a tsamaku inna akramakum inda Allah a tsakaku haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa amma duk gaba ɗaya abin da za a yi da duk gaba ɗaya abin da za ku yi duk gaba daya wannan bambance bambancen Allah subhanahu wataala ya nuna cewa a'a gaba daya asalin ku guda ne gaba daya asalin ku gida ne gaba daya asalin ku shine annabi adam alaihi salam sai dai wasunku ku sun gadi aikin alheri wasunku ku sun gadi aikin ba alheri ba wasu ku Allah ya shirya da su kullum muna roƙon Allah ya shirya da mu ya tabbatar da mu bisa shirya duk abin da muke ba daidai ba Allah ya gane da mu mun daidai duk abin da muke daidai Allah ya karfafe mu akai ya tabbatar da mu akan su wannan shine kullum addu'ar mu amma Allah subhanahu wataala yayi ku shu'uban wato kuka zamanto haka wato jama'a daban-daban dingi daban-daban sannan qabail sannan ƙabilu daban-daban ne ta'arafu don ku yi sanayya da juna inna akramakum indallahi Allah ya mafi daraja mafi girma mafi soyuwa a gurin Allah subhanahu ta'ala a cikin ku a cikakum shine wanda yake tsoron Allah wanda yake ku bin Allah wanda yake ku sanya shamaki tsakanin ta cikin jahannama wanda yake ku yin aiki domin Allah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana mai kaunar lafiya a gurin Allah yana mai nisantar abun da Allah ya haramta da bisa koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai tsoron azabar Allah wanda ke yin wannan shine atqaku shine wanda fi ku daraja a gurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum Allah bai dubi zuwa ga suran jikinku kalan jikinku launin fatar wannan halittarsa ne don haka ba abin da yake burge shi a wannan shi yake dama yi ku yadda ya ga dama yayi wancan mai kiba yayi wancan dogo yayi wancan kire yayi wancan fari yayi wancan ja yayi wancan kowane irin koren launi ba in ya ga dama yayi shi ya ga dama yayi wannan baya birge shi da biyi yi ba ba wanda zai fito yanda yake saboda ka Allah ke wannan shi yasa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum Allah bai dubi zuwa ga wai surorin ku wannan kaza ne wannan kaza ne wannan bai damu Allah ku ne a junan ku wata ila wani ya ce wani yana da kin jiki wani yana da iba wani yana da sirikanci wani yana da tsayi wani yana da fitaka wani yana da me wani ku kuka san abin da ku burge ku ku ya ku amma Allah subhanahu wataala wannan ba abun burgewa bane a gurin sa domin shi riga yayi ba damuwa bace a gare shi ba kuma baya kuma dubi zuwa ga wannan wane ya fi wane sifan kaza wane ya fi wane sifan kaza wannan ba shine maganar Allah subhanahu wataala ba kawai abin da Allah ke dubawa yana dubi zuwa ga zukatanku wa amalikum da kuma ku meye a cikin zukatanku karaya sannan meye kuka kudire shin zuciyarku kiya ce zuciyarku tana haɗe da Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah yana dubi zuwa ga ayyukanku shin zuciyar ta kujiri kyakkyawan abu sannan aikin da ake da gabbai ya gaskata abin da ke cikin zuciya don wani sa'i hatta ba wuce ce labarin zuciya a tambayi cikiya to Allah subhanahu ta'ala kuma yana tabbatar da zuciya wankakkiya shine al-i'tiqadu bil ana itiqadin Allah shine Allah da zuciya sannan ana an-nutqu bil lisan ana furci da harshe sannan kuma ana al-amalu bil jawari ayyuka sai gaban mutum sai tabbatar da shi eh, zuciyarsa tana da kyau zuciyar mutum tana zama domin zuciya ita ce milakul insan ita ce milaku kulli shay ita ce remote na kowane abu idan zuciya ta yi kyau shikenan ya sa wa inna fil jasadi mubghatan idza saluhat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fadal jasad kullu in ta yi kyau ta jiki ya yi kyau in ta yi muni ta jiki ya yi muni Allah subhanahu ta'ala ya kare mu Allah ta inna akramakum inda Allah atqakum mafi darajan ku a gurin Allah subhanahu ta'ala, wanda yafi kowa daraja a cikin ku a gurin Allah subhanahu a atqakum shine wanda yafi ku tsoron Allah yafi ku bi Allah yafi ku rike dokokin Allah da taka da dokokin Allah baya son ya fada cikin haramun bisa ganganci baya cin nama da gangan bisa ganganci wannan duka Allah subhanahu wa ya fada a baya a cikin sura baya kifara bisa ganganci baya annanimanci bisa ganganci baya neman farraka waɗanda suke haɗe bisa ganganci baya ɗaukan gulman wannan ya je ya faɗa baya kai gara ya faɗi kaza baya ɗauko labarin gidan wancan ya faɗa wa wa'incan don wai a yi awale kawai wasu abubuwa za ka ga in mutum yana yin sai ka ɗauka me ya yake yi masu karasa menene dalili illa iyaka kawai ya zaɓi ya ci mutuncin kansa ne a gobe kiyama Sun ya tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mamaki wani yana sa kansa cikin damuwa yana sa kansa cikin matsala ba tare da ya ankara ba dalilin maganganunsa akan wasu bayin Allah suka jefa shi cikin matsala ko a taba shi ta wani bangare ko a taba shi ta lafiya ko a taba shi abubuwa duk waɗannan abubuwa ko su yanta a cikin sura Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule magana yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum waye a cikin mu yafi kowa tsoron Allah wanda yake duba waɗannan ayoyi da abin da suke nusarwa zuwa gare su dukkan karantar wanda Allah ya cikin waɗannan ayoyi waye a cikin wanda rike wannan yake bin Allah subhanahu wata'ala a kan wannan shine ya ci nasara Allah ya zama mun ci nasara Allah ya azurta mu da sa da kuma biyayya gare shi da sonsa da son dokokinsa da kiyaye dokokinsa da bin sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ta inna Allah alimun khabir lalle Allah alimun masani ne ya san duk abin da kuke yi babu abin da yake buya ga Allah in ka buya ne ma ka aikata shi yasa duk abin da ya faɗa a baya kar a yi in nan in an yi shi alimun ne masani ne ya san an yi abin da yake buya gare shi khabirun Allah subhanahu wata'ala in kun yi ya sani duk abin da yake buya gare shi ya san duk abin da kuke yi Ba ka zai ba ku labari ba labari na ilimi in Allah yana ba mutum labari ranar tashin alkiyama mutum bai sai Musa ba yau ga shi ma duniya yanzu nan za ga mutum an zo ana cewa ka yi kaza ka ce kaza mutum yana cewa a'a ni ban ce ba take an kunna waya ta kunna waya sai shi nan a zaune yana yi ko gashi can a can yana faɗa ko kuma ga muryar sanan tana faɗa ko ba a nuna bidiyonsa ba amma ga muryar sanan tana faɗa wani fa a duniya kenan a duniya wani yakan ɗau maganganun mutane da biro wani yakan ɗauka da agogo wani yakan ɗauka da gilashin idonsa duk bazangan da kuke kawai gilashin sa ne ke ɗaukan duk abin da kuke yi ba tare ba wani kawai ya ɗaukan ya sa gilashin kowa da abin da yake ɗauke da shi gwargwadon irin aikinsa da yake yi kowa da irin aikin da yake da sun san irin ayyukansu Allah subhanahu wa ta'ala ita inna Allah alimun lalle Allah masani ne ga ayyukan ku gaba ɗaya. wa ya tari wani a bayan idonka Allah ya sani ko da ka je gaban mutum kana nuna masa bushaja kana nuna masa kai masoyin sa ne amma a bayan da zaka tare ki ko zaka faɗi wasu abubuwa ko zaka sai kiya ko zaka yi tsage ko zaka yi annabimanci ko wasu abubuwa ko zaka yi magana akan gidansa ko akan mutuncinsa ko akan duk wannan Allah ya so kuma zai ba ku labari ranar tashin alkama ranar da ba musawa dan adam zai yi mamakin kansa da kansa zai rena kansa zai taɓa cewa mana kuma bainal na wal akhirin a tsakanin na farko da na karshe kowa yana gani haka za a bayyana ta yi kaza ta ce kaza ta ce kaza khabirun Allah zai ba ku labari ba da labari na ilimi Allah ta mu dace wallahu ta'ala alam Allah ya ba mu ikon gyara ayyukan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tuba kuma Allah ya karbi tuban mu kuma mu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid dukkan abubuwan da yake damu mu Allah ya yi mana yanayin da ake ciki na damuwa da rashin jin daɗin rayuwa Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauri waɗanda aka ce sun kamu da cututtuka Allah ya ba su lafiya mun kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu dukkan cututtuka da suka kamu mutane tun da matan Allah ya ba su lafiya iyayen mu Allah ya fasa musu cikin kaburburan Allah ya gafarta musu kurakuran ya yafe musu Allah ya ba su eh, nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin gurguran su ya sa muna daga cikin mu da su yantattu a wannan kwanaki na ramadana Allah ya yanta wuyayen mu ya gafarta mana duriyar mu da iyalan mu Allah ya shiryar da mu Allah tabbatar da mu bisa shirya ya sanya alqur'ani ya zama hujja gare mu Allah ba mu iko riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana kariya da kariya sa ya kare mana zuciyar mu daga kwata ko halaka ko fadawa cikin miyagun hali Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya wallahu ta'ala alam wa subhanaka allahumma bihamdika shugabannin mu Allah ya musu jagoranci su aiwatar da abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu gaba daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk